Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya barkanmu kuma da shiga watan Ramadana na shekarar 2023 Baba Yakubu makirri ne tare da Ibrahim ka almasi Garba da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 23 ga watan Maris shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanun labarai. To baba jiya laraba hukumomi a Ukraine sun ce wasu har-haren da aka kai sun yi sanadin mutuwar mutane akalla bakwai a birane biyu. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce china ta fara samar ma rasha makamai ba sannan hukumomi a amurka sun shiga jigilar bakin hauren da aka kama a kan iyakar amurkar da canada ana zuba su a jiragen sama zuwa jihar texas kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da wata katafariyar cibiyar yaƙi da ta'addanci ta zamani a abuja sabon cibiyar da muka yi na yaƙi da ta'addanci ne na musamman banda ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara kan tsaro shi daban yake da shi ɗaya cibiyar kasashen afirka ta yamma kuma za su yi wata haɗin gwiwa wurin aikin gyara hanyar da ta haɗa najeriya benin togo ghana da kuma abuja banda kankanta hanya an samu ramp ramp da yawa a kanya da wasu ma yan ƙauye ke yi ya sa tafiya hanya zo yana ma cikas kaɗan kamar kowace safiyar alhamis yau ma muna tafi da shirin domin iyali da alheri grace abdu za ta gabatar muna kuma dauke da karatun alkur'ani mai tsarki a bakin yara manyan gobe albarkacin watan ramadan amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Jiya Laraba hukumomi a Ukraine sun ce wasu hare-haren da aka kai da jirage marasa matuka da kuma makamai masu linzami sun yi sanadin mutuwar mutane akalla bakwai a birane biyu. Hukumar agajin gaggawa ta ce ɗaya daga cikin hare haren ya ritsa da wata makaranta a Resivik wani gari da ke bakin kogi a tazarar kilomita 60 kudu da kif babban birnin Ukraine. ya halaka mutane shida ya kuma raunata sha takwas inda kuma wasu mutane uku suka ɓace harin ya lalata wasu gine-gine biyu na kwana da kuma karatun ɗalibai sannan hukumomin na ukraine sun ce an halaka wani mutum aka kuma raunata wasu talatin da uku a wasu tagwayen hare-haren makamai masu linzami kan wasu dogayen gine-ginen da iyalai ke ciki a zoropizia shugaban ukraine volodymyr zelensky ya aike da wani saƙon twitter jiya laraba cewa hare-haren da rasha ta kai da dare sun hada da abin da ya kira jirage marasa matuƙa kirar iran masu yawan kisa guda ashirin da makamai masu linzami da kuma jerin barin wuta sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce china na ta lura da yadda amurka da sauran duniya ke mai da martani kan mamayar ukraine da rasha ta yi to amma zuwa yanzu china bata kai ga ballo rigima ta wajen fara samar ma rasha makamai ba yayin da yake magana a daidai lokacin da shugaban china shi jinping ke ziyara a rasha bilinkin ya gaya ma majalisar dattawan amurka cewa da a ce an bar rasha ta kai hari kan makwabciyarta ba tare da an kalubalance ta ba da hakan ya buɗe wagegen kofa ga sauran masu niyyar takala su yi kuma da hakan ya kai ga rikici a faɗin duniya muradin da ake karewa a ukraine ya zarce batun ukraine ina ganin yana da matukar tasiri a asiya ga misali a cewar blinken yana mai jaddada cewa japan da korea ta kudu sun kasance mashahuran magoya bayan ukraine a wannan rigimar hukumomi a amurka sun shiga jigilar bakin hauren da aka kama a kan iyakar amurka da canada ana zuba su a jiragen sama zuwa texas a matsayin wani mataki na kashe gwiwar masu ketare kan iyakar amurka bisa ga bayanan hukumomin da kuma kundin bayanan jigilar fasinja da kuma wani ganau da ya tabbatar da hakan ga kafan labarai ta reuters hukumar kula da kan iyakokin amurka ta yi jigilar bakin haure wajen ɗari a wannan watan ta wasu jiragen sama biyu na chata daga Billesburg, New York, daura da kan iyakar Canada zuwa biranen halingen da El Paso na jihar Texas. Jigilar wadda aka yi daga kan iyakar arewa zuwa kudu wani sabon abu ne wanda ya samo asali daga karuwar kwararar bakin haure daga Canada zuwa Amurka abin da jami'ai na yanzu da na da suka gaya ma reuters kenan an jima kadan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan shugaban najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da wata katafariyar cibiyar yaƙi addanci ta zamani a abuja bayan bukin kaddamar da cibiyar wanda babu irinta a yamma da sahara wakilinmu umar faruk musa ya tuntubi mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkar tsaro wanda ya gina cibiyar janar muhammad babagana manguno domin jin karin bayani akan muhimmancin cibiyar ga kuma bayaninsa. sa sabon cibiyar da muka yi na yaƙi da ta'addanci ne na musamman banda ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara kan tsaro shi daban yake da shi ɗaya cibiyan cibiyan da muka fara buɗewa shi ne na yaƙi da ta'addanci to akwai takardu na majalisa wanda mai gida ya sa hannu ya karfafa yaƙi da ta'addanci kuma inda ake a ko'ina a duniyan allah nan yaƙi da ta'addanci ba wai jami'ai daban-daban bane suke ta kansu haɗaɗɗiyan yaƙi nan takaddun da shi mai gida ya sa hannu abinda ake kira a turance terrorism prevention wato doka na hana ta'addanci abinda ya karfafa dokan shine haɗin kai domin yaƙi da ta'addanci akwai harkokin tsaro na cikin gida da na waje da na masu kayan sarki da na 'yan sanda akwai ma harkokin kuɗi akwai harkokin yanayi da abubuwa da yawa sannan akwai yaƙi da ake ta hikima ta dabara sulhu ta da al'umma wanda bature yake kira non-kinetic to duka wayannan jami'o'i daban-daban daban za su dinga kawo mutanen su ne karkashin shi mai bawa shugaban kasa shawara a kan tsaro da yake shi ne ya kamata ya dinke kowa amma abokin aikinsa a wannan babban sha'anin ne ministan shari'a attorney general don wannan act din abinda majalisa suka tura mai gida ya sa hannu mutanen nan guda biyu ne suke jan wannan tafiyar da shi mai ba shugaban kasa shawara kan harkar tsaro da shi ministan shari'a don duk abubuwan da muke akan wannan harka abinda suka shafi tsaro da zancen shari'a ne da atakakin haƙƙin ɗan adam da sauransu. Na ga majalisar ɗinkin duniya sun yi jawabi a wurin ƙaddamar da wannan cibiyar kuma suna nuna haɗin kai da za su ba wannan cibiyar domin aikin ta zai shafi ƙasa da ƙasa ba wai Najeriya kawai ba. Ta wani ɓangare ne majalisar ɗinkin duniya za ta shigo wurin aiwatar da ayyukan wannan cibiya. Ka yanzu a ƙarni na ashirin da ɗaya babban aikin da majalisar ɗinkin duniya suke aikin tsaro ne in ba don ma wannan cutar covid ta shigo ta mana barna ba amma mu tun da muka fara wannan aikin tun shigowar shugaba muhammadu buhari abokantakanmu da majalisar ɗinkin duniya da jami'ansu dankon zumuncin ya ƙaru. su wato abin da suke bukata daga wurinmu ci gaba ne na haɗin kai na tattaunawa na ba da shawarori musamman abubuwan da ke faruwa a afirka ta arewa duk abin da ya taso daga su libya da su misra zuwa nigeria da su ghana gani suke a cikin afirka na yamma nigeria ce kadai ke da ƙarfi da kima da dabara da ma'aikata masu ilimi wanda za su iya aiki da su sannan su ja sau ƙasashen afirka na yamma da na tsakiya a yaƙi da wannan mummunan abu saboda haka gani suke kullum ya kamata su dinga ingiza najeriya suna babu goyon baya akan wayannan abubuwa kuma sun taimaka ya ƙoƙarinsu sun yi mana taimako to madalla jadar muhammad baba gada mangudu kenan a sa da umar faruk musa ana tare ne da sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga ibrahim da ci gaban labaran duniya. To baba yawan mutanen Beijing babban birnin kasar China ya yi matukar raguwa a karan farko cikin shekaru ashirin bisa ga kundin bayanan hukuma wanda hakan ya yi kama da abin da ke faruwa a fadin kasar na raguwar jama'a wanda hakan ke janyo fargaba kan yadda abin zai shafi tattalin arzikin kasar bisa ga bayanan hukuma waɗannan wato waɗanda gwamnati ta fitar ranar talata yawan mutanen beijing ya ragu da dubu arba'in da uku inda ya zama miliyan ashirin da ɗaya da digo takwas da hudu zuwa ƙarshen shekara ta dubi da ashirin da biyu abinda ya fi fitowa a fili shine yawan mutanen da ke mutuwa a birnin ya fi hayayyafar da ake yi yawan mutanen da ke mutuwa a beijing ɗaya daga cikin birane mafiya yawan mutane ya kai mace-mace biyar da digo biyu wato bakwai cikin mutane dubu ɗaya a yayin da kuma yawan hayayyafa da ake yi ya ragu zuwa biyar da digo shida cikin mutane dubu ɗaya bisa ga wani rahoto da hukumar birnin beijing ta fitar a ƙarshe jiya laraba 'yan gudun hijirar rohingya sun ce suna shakkar sahihancin tayin da gwamnatin myanmar ta yi na dawowa da su zuwa garuruwansu bayan da mai magana da yawun gwamnatin mulkin sojin kasar ya ce gwamnati za ta fara marabtar waɗanda wato waɗannan tsirarin da aka kunta mawa a wata mai zuwa wata tawagar jami'ai goma sha bakwai daga gwamnatin mulkin sojin myanmar ta isa bangladesh a wannan makon don tattaunawa da waɗanda za su so dawowa Tuma Dalla a gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. ministan hanyoyi a kasar ghana kwasi makwata ya bukaci shugabannin kasashen afirka ta yamma da su ci gaba da haɗa kai wajen raya hanya da ke fita daga abuja zuwa birnin lagos ya kuma ce hakan zai taimaka wajen zurfafa dangantaka da kuma haɓaka kasuwancin yankin da kuma samar da arziki wanda zai rage dogaro da sauran kasashen ƙetare ga da abbas da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana daga accra Ministan na hanyoyin mota a kasar Ghana Mr. Kusamon Kwata ya tabbatar da cewar masu ruwa da sauki ga baki daya sun yi marhabin lali da wannan aiki. the project preparation phase is almost ya ce na yi farin ciki cewa shirye-shiryen aikin ya kan kama fatar mu a kammala zanen aikin a rubu'i na biyu na wannan shekara ta 2023 abin da zai ba mu sukunin soma wannan aiki mai daraja taron na kwamitin da ke tafiyar da harkokin wannan hanya ya samu halartar ministocin hanyoyin kasashe da ke da alaka da wannan hanya kasar ghana ko d'Ivoire, Togo, Benin da Najeriya. Sai dai mai saman kwata ya latifa ta rashin halartar ministan kasar benin da abin damuwa kasancewar kasashen biyar na sun aiki tare ne don amfanin kowa I wish to commend the ECOWAS commissioner and his team and the PIU Ina son jinjina wa kwamishin ɗin ƙungiyar ECOWAS da tawaganta da irin ci gaba da aiki ke samu akwai kuma buƙatar da ke akwai na ɗaukar nauyin aikin ko da yake wasu kawayen kawo ci gaba da ejensosi da masu zuba jari masu zaman kansu sun nuna sha'awarsu. Ministan ayyuka da gidaje na tarayyar Najeriya wadda kuma shine chairman kwamitin tafiyar da aikin na babban hanyar Abuja zuwa Lagos Babatunde Raji Fashola ya ce ko da yake akwai kalubale wurin zartar da aikin kwamitin ya yi yakini akwai sakamako na gari ya bukaci duk ma'abuta kawancin ci gaba da aikin guncin nasara su dagi a aikin wadda zai inganta tirida da kasuwanci a nahiyar alihal hassan mai suna direba ne da ya jima yana amfani da wannan hanyar daga birnin accra ghana bitogo benin zuwa tarayyar nigeria na yi kira da shi akan yadda yake jin wannan aikin zai taimaka musu a ayyukansu hanyoyin mu dai a halin yanzu sun kankanta ba su da fadin da motoci ke bi cikin walwala an samu manyan motoci yanzu da sai a hankali amma ko overtaking za ka yi banda kankanta hanya an samu ramp ramp da yawa a kanya da wasu ma yan ƙauye ke yi ya sa tafiya hanya zuwa yana ma wani cikas kaɗan ba sauri. Ya kake jin in wannan hanyar ya tabbata zai taimaka muku a aikinku? Wallahi za mu ji daɗi sosai a tafiyance ba za mu samu irin wannan gosulo goslo ba. In dai za samu wani abin nan cikas to sai da hannun ma'aikata. Musamman cikin Ghana yawa yawan checkpoint checkpoint na 'yan sanda. za ta sha nan da nan sai ga 'yan sanda. Radwan Allah Mukhtar Abbas sashen Kausa na muryar Amurka Accra, Ghana. da Radwan Muktar Abbas da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka wani cin gaba a ce a sanar gaba daya dama mata takwas kawai a za gan cewa yanzu matan da muke da shi guda uku ne kawai dan uku din kuma dukan su sabon zuwa ne. Sanatan da yake wajen yanzu ya yi shekara ashirin a National Assembly. Ni ban ga abin da ya mana ba. Ba mace ko da yadda tana zuwa daga arewa yanzu mun kyauta ma kai Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. bayan kammala babban zaben najeriya da ya dauki hankalin kasashen duniya zaben da muka dauki lokaci muna haska fitila a kai musamman abin da ya shafi takarar mata da yunkurinsu na ganin an dama da su a harkokin mulki sai dai bisa ga dukan alamu haƙarsu bata cimma ruwa ba domin kuwa an samu ci gaban mai haƙar rijiya wakiliyarmu madina dauda ta yi nazarin wannan lamarin ga kuma rahoto na musamman da ta haɗa mana Daga 1999 zuwa yau, ƙididdiga ta nuna cewa mata 157 ne kawai aka zaɓa a cikin 'yan majalisar ƙasa 469, wato sanatoci 38 da 'yan majalisar wakilai 119. Sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar a ranar 25 ga watan Fabrairu ya ƙara fallasa yadda Najeriya ta gaza aiwatar da wasu yarjejeniyoyi da dokoki da ta rattaba hannu da nufin tabbatar da shigar mata cikin harkokin siyasa. a cikin mata 92 da suka tsaya takarar majalisar dattawa a zaben na watan Fabrairu. Uku ne kawai suka samu nasara. Su ne Ireti Kibba Kingibe ta jam'iyyar Labour a Abuja da Idiyat Adebule ta APC daga gundumar Legas ta yamma. Sai Ipalibo Hari Banigo ta jam'iyyar PDP daga gundumar jihar Ribas ta yamma. Wannan yana nufin cewa mata uku ne kacal za su kasance a majalisar dattawa mai mutane 109 sannan daga cikin 200 288 da suka tsaya takarar kujerar majalisar wakilai kuma sha biyar ne kawai aka sanar ya zuwa yanzu. Ɗaya cikin mata masu gwagwarmayar wa 'yan uwanta 'yanci, Madam Ene Ede ta ce idan har aka tsaya a haka, to gaskiya mata sun ci baya a siyasar ƙasar domin yawansu a majalisar dattawa ya ragu daga mata takwas zuwa uku. yanzu mun yi gaba da mun daga kafa sau goma mun ce mun yi gaba na gan yanzu abin da ya zama kuma kamar hamsin da kuma mun yi mun koma baya ba wani cin gaba a ce a sanar gaba daya daba mata takwas kawai za a gan cewa yanzu matan da muke da shi guda uku ne kawai dan uku din kuma dukan su sabon zuwa ne to banda ita sanata iretin da tun tana nema wannan matsayin tun shekara ashirin kenan eh, duk da haka to mun yi murna nata da ta samu da ya yi musu nema ba za su ma yarda ta ci ba akwai lokacin da ba wai aina kuma sukan soya ba ana so a dan zara bod da aka bata mata mun gode ma Allah cewa ya taimake mu me zaki ce wa mata kina ganin laifinsu ne ko dai akwai wani dalilin da ke hana su tsayawa arewa gaba daya a ce state goma sha tara ba mace ko da yadda tana zuwa daga arewa yanzu mun kyauta ma kai mu wani suna ne muna so a fara kiran mu yanzu a arewa maza din ne ba sa so sam mata su zo na don tun sani cewa mata sun zo ba sun zo da yawa inda ya kamata yi mulki shine za a samu dukkan mutane za a share musu hawaye mata maza matashi za a samu cin gaba sauran da suke jin kemɗin. to ganin cewa ireti hibba gibe tana cikin mata da suka yi nasarar cin zaɓe inda ta zama sanata a birnin tarayyar najeriya ko menene za ta ce a game da wannan zaben ga bayanin da ta yi mana ban ce kawai amara mara wani mace baya ba wanda suka gan ya cancanta a je a mata baya sanatan da yake wajen yanzu ya yi shekara ashirin a National Assembly. Ni ban ga abin da ya yi mana ba kuma duka FCT ma sun gaji. Saboda haka garin neman canji ni ne na canji din don sauran biyu an taba zaben su waɗansu sau da yawa ɗayan at least ya tafi National Assembly sau ɗaya mai mana. ai babu so ni ne fiskan canci din in ana son mutum fatin bai hana su a gani na wannan karo sama gama mata za a samu mata a cikin gwamnati dole sai mata sun mara ma mata baya a wannan zaɓe da muka shiga Amma ga Khadija Abdullahi Iya wacce take takarar kujerar gwamna a jihar Neja ta ce duk da kokari da 'yan jihar musamman ma mata suka yi na mara mata baya kai kalubale da ta fuskanta. An kalubalen na da yawa wai har wa yau suna ganin cewa bai kamata samu gwamnan mace ba wannan ba problem ba ne da ishu ba tunda matan sun riga sun yadda cewa su sun gaji da harkan maza suna son mace ta zo ta yi shugabanci su ma suna so su tsaya sun tsaya tsayin daka wani balan kuma da ake magana is kowace mace da ta fito a nan na 'yar takara sai da ta yi maganan kuɗi amma wannan ma allah na gaba yana kuma baya so balan da muke da shi kenan ita kuwa shugabar kungiyar mata 'yan jaridu ta ƙasa madam ladi bala ta nuna cewa jam'iyyu a najeriya ba su da sha'awar ba da fifiko ga al'amuran da suka shafi ci gaban mata matsalan mata harkar siyasa na suna nan da yawa suna nan da yawa ɗaya matsalar mata siyasa Najeriya yadda aka tsara ta ko kuwa yadda take a kasa yau siyasa Najeriya tana bukatun kuɗi fiye da yadda kake tunani kuɗin da muke magana na ba wai kuɗin cito ba ne ba wai kuɗi ma sana'a ba kuɗi ne zunzurutun da in kana so ka ci siyasa ka shiga siyasa ka ci zaɓe a Najeriya sai kana da shi amma a tsarin doka ya nuna cewa ba harkan kuɗi ba ne amma a kasa harkan kuɗi ne a party level makami ki samu ticket ki ji kudade da mutane ka siya ticket da shi miliyan 100 party ta siya da ticket ko an ce ma aka ce ma mata nasu kyauta ne to ai ba form ne kadai ya tafiyan ba a kyauta in ka samu in ka samu form din ka saya ina wani kudi ne zaka ba delegate su zabe ka har ka zama kai ne zaka doke eh, eh, zaka saya takara a wannan party kin gani ko an ba mace form free delegates a Nigeria da kudi ake siye su daya cikin gogaggun mata 'yan siyasa a Najeriya, Hajiya Mariya Ibrahim Baba, ta ce matsalolin mata dama an daɗe ana fuskantar su. Sai dai tana ganin cewa sai fa an gyara siyasar ƙasar za a samu yadda ake so. To zancen gaskiya shine dole a koma tsarin tunda dai fati ake barin mutum ya yi takara a Najeriya. wanda kuma gaskiya da za a kyauta ba a dan buɗa a ce a samu dan takara mai zaman kanshi da ake cewa independent candidate a buɗa kuma ya kasance wayanda za su zo su haɗa kai su assasa jami'iyya ya kasance alƙiblinsu su ɗaya ba rarime rarime ba ba kawai abokanai su zauna ko kuma miji da mata da wasu 'yan uwa a zauna a zauna a ce to bari a kafa ƙungiyar siyasa a ɗaɗɗauko mutane na son rai a daddasa su a ofishoshin da za su gudanar da tafiyar harkar wannan jama'iyyar da za a kafa a je a yi rajista a inec daga nan shi kenan sai a fara sharholiya to wannan fa ba zai yiwu ba ita muke ciki yanzu dan akasarin jami'o'in na siyasa da muke da shi ban ce duka ba akasarin su dai kasi casa'in ba sun kafa kansu a matsayin siyasa masu tunanin bautawa jama'a taimakawa jama'a saboda haka su ɗaya ba a'a akasarinsu sun zo tare ne su kafa in ya so a zo a yi watanda to abin da muke ta gani kenan in mutum na nan kuma ya bai masa bai tsallake koma wancan masu wani alƙiblan daban wanda ma wasu su ma akasari ma ba su da alkiblar so alƙibla ita ce magana dole a kasance in za a kafa jami'iyar siyasa ya kasance waɗanda za su zo su haɗa ta to ya kasance alƙiblan su ɗaya a zo a tafi a zo a samu madafun iko a zo a kakkasu a rarrabu a sassa mutane masu tsoron Allah masu imani wanda suke tausayin na ƙasa su yi aiki jama'a su amfana kuma a cikin amfanan jama'a su ba za su rasa amfani ba da duk ofisin da ka hau ai akwai abubuwan da za ka mora a wannan wajen za mu kai labari amma in ba haka muka yi ba gaskiya fi sabi da lahi ra'iye na na ne waƙaƙen mata an samu mata ɗari 288 da suka tsaya takarar kujerar majalisar wakilai amma ya zuwa yanzu mata goma sha biyar ne suka samu nasara apc tana da mata takwas pdp tana da mata hudu jam'iyyar leba tana da guda ɗaya haka jam'iyyar abga da kuma jam'iyyar ypp To gaida Madina Dauda wannan batun kuma za mu fara mai da hankali a kai mako mai zuwa inda za mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin takarar mata kalubale da suka fuskanta nasarori ko akasin haka da aka samu da kuma inda suke so wakilan da aka zaba maza da mata su sa gaba. Muna godiya ga wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin a madadinta da sauran abokan aiki alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakuna. Toma da gaida alheri Grace Abdu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku karatun alkur'ani a bakin yara manyan gobe. Salamu alaikum. Ismi Maryam Muhammad Lawal. Ana ɗalibat min madarar sosin Malam Arun Idris an wanka jinna. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sabbi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة وجعله غثاء أهوى sani uri uku fala tansa illa ma sha Allah inna wuya alamun jara ma yafa wani ya siri kwalin nisra wa zakir inna fa'ati zikira sai ya zakar man ya sha wa ya tajar na ba'al ashka allazi ya kubra sun malaye mutu fiya wa layahiya wa ya afla man ta zakka wa zakar rabbi fa sallah وتؤثرون الحياة duniya والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصوف fi sufi إبراهيم sufi ibrahim wa العظيم sadakallahu azim wannan karatun alkur'ani mai girma kenan a bakin matashiya ɗaliba yanzu kuma da wannan muka zo ƙarshen shirinmu labarai amma a takaice. To a takaicen jiya laraba hukumomi a Ukraine sun ce wasu hare-haren da aka kai da jirage marasa matuka da kuma makamai masu linzami sun yi sanadin mutuwar mutane akalla bakwai a birane biyu. Hukumar agajin gaggawa ta ce ɗaya daga cikin hare-haren ya ritsa da wata makaranta a Risibi wani gari da ke bakin kogi a ta kilomita 60 kudu da kif babban birnin Ukraine ya halaka mutane shida ya kuma raunata sha takwas inda kuma wasu mutane uku suka ɓace harin ya lalata wasu gine-gine biyu na kwana da kuma karatun ɗalibai sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce china tana lura da yadda amurka da sauran duniya ke mai da martani kan mamayar ukraine da rasha ta yi to amma zuwa yanzu china ba ta kai ga ballo rigima ta wajen fara samar ma rasha makamai ba hukumomi a amurka sun shiga jigilar bakin hauren da aka kama a kan iyakar amurka da canada ana zuba su a jiragen sama zuwa texas a matsayin wani mataki na kashe gwiwar masu ƙetare kan iyakar amurka bisa ga bayanan hukumomin da kuma kundin bayanan jigilar fasinja da kuma dai wani ganau da ya tabbatar da hakan ga kafan labarai ta reuters yawan mutanen da wato yawan mutane a bejin babban birnin kasar china ya yi matukar raguwa a karan farko cikin shekaru ashirin bisa ga kundin bayanan hukuma wanda hakan kuma ya yi kama da abin da ke faruwa a fadin kasar na yadda jama'a ke raguwa to da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu idan kuma allah kai mu a shirinmu na hantsi wato karfe 8 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe 7 da daidai kenan da agogon Ghana da GMT za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za mu kawo muku rahoto akan hasashen da masu shahiri suka yi akan yiwuwar samun matsala ko kuma fuskantar kalubalen abin masarufi a Najeriya yayin da aka shiga watan Ramadan da kuma matsalar rashin kuɗi da ake fama da shi a ƙasar. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da dadi balawi wanda ya shirya ya bada umarni da kuma injiniyan mu mr kal baba ya ko makirike sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum